This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin matakin da hukumar sadarwa ta kasar Ghana ta ɗauka kan wasu gidajen rediyo guda hudu a yankin Baku da ke jihar maso gabashin ƙasar. sannan za ku ji cewa masana ilimin kimiyya da fasaha sun ce nan da shekarar da talatin rabin ayyukan duniya za su koma kan na'ura bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sulamumin barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin mahmud lalo jama'a assalamu alaikum shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya faɗa a yau laraba cewa zai sauka daga mukaminsa na shugabancin jam'iyyarsa ta republican a majalisar mcconnell ya bayyana hakan ne a zauren majalisar inda ya ce a watan nuwamban wannan shekara zai sauka daga mukamin nasa So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues McConnell ya ce na tsaya ne a gabanku a yau ya shugaban wannan majalisa da ku abokan aiki na don na faɗa muku cewa wannan shine zai zama wa'adina na ƙarshe a matsayin shugaban 'yan Republican a wannan majalisa ta dattawa. Ya ce zai ci gaba da zama a majalisar amma zai ja gefe don ya ba sabbin jini damar da za su sarrafa akalar tafiyar 'yan Republican a majalisar. a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran za a yi jana'izar shugaban 'yan adawan ƙasar rasha alexei navalny a wata majami'a da ke birnin moscow jana'izar da za a bari jama'a su halatta sai dai babu tabbacin ko hukumomin ƙasar ta rasha za su yi yunkurin hana mutane halartar jana'izar makusantan marigayi navalny mai shekaru 47 sun ce wurare da dama sun ki amincewa su karbi taron jana'izar navalny ya kasance mutum mai sukan lamirin shugaban rasha vladimir putin wanda ya rasu a tsakiyar watan fabrairu a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya yayin da yake tsare a wani gidan yari mai magana da yawun navalny kira yarmish ta faɗa a kafar x cewa mafi akasarin wuraren yin jana'izar da suka tunkara sai su ce babu gurbi yayin da wani ma ya fito fili ya faɗa musu cewa an haramta musu su karbi jana'izar tasa Many Western leaders have already said they hold Russian President Vladimir Putin. wakilin kamfanin jallancin labarai na ap kenan take cewa shugabannin kasashen yammacin duniya da dama na zargin cewa shugaba vladimir putin na da hannu a mutuwar ta navalny wasu masu kada kuri'a a zaben fidda gwani da aka yi a jihar michigan a tsakanin masu takarar mukamin shugaban kasa sun nuna wa shugaba joe biden su kan yadda yake goyon bayan isra'ila a yakin da ya halaka kusan falastinawa dubu a gaza hakan na faruwa ne yayin da masu shiga tsakani ke kara kaimi a kokarin da suke yi na ganin sun cima matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin da ake yi a gaza gabanin fara azumin watan ramadana kenan a watan maris sakamakon fidda gwanin da aka yi zaben na fidda gwani da aka yi ya nuna kashi sha uku cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat a jihar ta michigan mai muhimmanci a zaben amurka wacce har ila yau take dauke da ɗimbin larabawa amurkawa sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da listen to michigan don tursasa masa ya amince da matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin ahmed othman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta michigan ya ce na ƙi zaɓar kowa ne saboda shugaba biden ya san cewa ba ma goyon bayan kisan ƙare dangi shi da biden ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda gwani wanda aka yi a jihar ta michigan a ranar talata duk da boron da wasu suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakaran amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kai kabo jirage mara matuƙa guda biyar da mayakan huti suka harba a tekun maliya a daren talata sashen bada umarni na rundunar sojin amurka ya ce an harbo jirage mara matukan ne daga yankunan yemen da mayakan na huti da ke samun goyon bayan iran suke da iko da su yana mai cewa hare-haren babbar barazana ce ga jiragen ruwan 'yan kasuwa da ma jiragen amurka da na kawayenta da ke sintiri a ruwan waɗannan hare-hare su ne na baya-bayan nan cikin watanni da mayakan na huti suke kaiwa a matsayin martani kan jiragen ruwan ƙungiyar ta ce tana kai hare-haren ne da nuna goyon baya ga falastinawa kan yakin da ake yi a gaza waɗannan har sun sa kamfanonin jiragen ruwan da ke jigilar kayayyaki suna wa wannan yanki wanda hakan ya tilasta musu yin zagaye mai nisa ta gefen nahiyar afirka akalla mutum hudu ne suka mutu sannan wasu biyu suka jikkata bayan wata zaizayar ƙasa da ta auku a wani kamfanin haƙar ma'adinai da ake kira nmdc a yankin dantewada da ke tsakiyar jihar chattisgarh a india a cewar kamfanin wani babban jami'in ɗan sanda a jihar ya ce mutanen wato a jihar ya ce mutanen sun mutu ne bayan da wani dutse ya faɗo daga kan wani tsauni rahotanni sun yi nuni da cewa wasu ma'aikatan kwantaragi biyu sun samu raunuka ana kuma kulawa da su a asibitin kamfanin kamfanin haƙar ma'adinan wanda mallakar gwamnati ne ya ce yana gudanar da bincike kan yadda al'amuran ya faru ba tare da an ga wata alama ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar sadarwa ta ƙasar Ghana wato NCA ta rufe wasu gidajen rediyo guda uku a yankin Baku da ke jihar maso gabashin ƙasar saboda zargin su da laifin gudanar da ayyukan da ke tunzura jama'a a rikicin ƙabilanci da ke faruwa a Baku. gidajen rediyon da suka sha yin adawa da hakan sun ce sun gabatar da wasiƙa gun gwamnati domin ganin an ajiye dokar a mazauninta wakilin hamza adam daga kumasi ya haɗa mana rahoto amma ya fara ne da jin kokawar mazauna yankin baku bisa matakin da aka ɗauka a kan gidajen rediyon yankin nasu sunana audun bebe daga bako gaskiya radio station mu da aka kulle cikin garin bako yana ya kaka mana matsala sosai mun shiga kefin karfe shida radio radio sun suna taimakan mu da shi muke ji har lokacin kwanan mu ya kai mai kwana to yanzu kuma an kama abin an kulle ba da wani dalili ba sunana imrana madaha bako a gaskiya rufe tashoshin radiyon da aka yi a nan garin bako da ke arewacin ghana gaskiya wallahi bai mana daɗi ba saboda a wannan kafofi muke samun sauraron gidajen radiyo daban-daban wannan ne lokacin da wasu al'umman yankin Boko na jihar Maso gabashin kasar Ghana suka gabatar yo bayan gwamnati ta ɗan matakin rufe gidajen rediyo guda kudu a yankin da suka hada da Goma FM da Boko FM da Source FM tare da Zahara FM bisa gudunmuwar da suke bayarwa wajen hassa wutar rikicin kabilanci da yakici yakicin newa a yankin. A wani jawabin da daraktar sashen kula da harkokin kamfanoni a hukumar sadarwa ta ƙasa wato National Communications Authority na Nadufi Bidu ta gabatar ta ce. Hukumar tsaro ta ƙasa ta National Security bayan bincike mai zurfin gaske da ta aiwatar ta tabbatar da cewa waɗannan gidajen rediyo suna ba da gudunmuwa wajen kawo rashin zaman lafiya a yankin Buku. A don haka ta ɗau wannan mataki wanda daman ita ce doka ya ba ta damar ladabtar da masu yada labarai har in suka aikata ba daidai ba muna aiki tare da hukumar tsaro ta ƙasa ne domin ganin an samu zaman lafiya a yankin. An yi hasarar rayuka masu yawa da dukiyoyi kazalika dubban jama'ar yankin ne suka yi ƙaura daga buku zuwa kudancin kasar domin neman mafaka. To sai dai gidajen rediyon sun nuna rashin jin daɗin su bisa wannan mataki. Nuruddin Guma shine daraktan gidan rediyo ta Guma FM ya ce. Kafin yan NCA su su ba su zo su ce za su kulle FM station ya kamata su su takada su ba radio station ko TV station su gwada musu kama muna son mu kulle station ku na so to mun ba ku wata guda ku yi shiri amma ga abin da abin da yasa muke so mu kulle stationin ku don sai in kuna da abin response da za ku bayi ku ba mu response sai mu duba wannan duka ba yi ba ba wanda ya kira mu ba wanda ya ba mu takada ya ce suna sirin su kulle FM station Muna zama ne mun ga sun dawo da sojoji. Shikenan an zo an wulga muna leta da next thing ana kulle muna station ana dokan transmitters mu. Shin rufe gidajen rediyon zai iya ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda hukumar NCA din ta nuna na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaro ta ƙasa Umar Sanda Ahmad inda yake cewa in dai tana lura kamar waɗannan abin da suke sa cikin kunnin mutane zai asasa wani fitina akwai hanya a hana a kare domin daga Rwanda a yayin da radio station sun kai amfani da waɗansu zantutuka da waɗansu kalmomi ya kare kura har an kai fadan kabilan wannan abin zai iya ya faru. To sai dai ta bangaren karfafa demokuraɗiyya kuwa shin za iya cewa matakin rufe gidajen rediyon ya saba wa tsarin Sharif Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar ya ce ai demokradiyya baya hura wutan rikici in yau abin da suke yin na wanda ke babban abu ne yana kashi zaman lafiya yana kawo farace farace a mutanen bako to dole ne ya kamata a sallame wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya mun ga kuma cikin demokradiyya ma an yarda domin demokradiyya ta yi wannan doka eh, electronic communication act a 775 wanda yake ana yi su shi ne ana daidaita ayyukan yan tashar rediyo duka baki daya to sai dai gidajen rediyon tuni suka sanar da gabatar da wasiƙa ayyuka na musamman da wasu bukatu gun gwamnati domin ganin an samu yadda ake so. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yayin da ƙirƙirarriyar basirar AI ke ci gaba da karbuwa a duniya, inda ake ganin tana barazanar karbe ayyukan yi ga mutane. Masana ilimin kimiyya da fasaha sun ce, nan da shekarar da 2030 rabin ayyukan yi zai koma kan na'ura. inda suka yi kira ga waɗanda suka kammala karatu da su mai da hankali kan ilimin kimiyya da fasaha domin samun ayyukan da za su dogara da kansu daga abuja ga rahoton da wakiliyanmu hawa umar ta aiko mana Kwararre a ilimin kimiyya da fasaha Dr. Grema Kyari ya ce nan da shekara ta 2030 rabin ayyukan duniya za su koma kan na'urori da hakan zai rage dogaro ga aikin karfi. Kyari ya ce hakan a lokaci guda na nuna damar samun ayyuka cikin sauki bisa kwarewa a fannin fasaha. By 2030, 50% na global job ko na office ko na hannu zai koma kan na'ura shine abin da ke ce mishi kirkirar fasaha wato zai zama mutane da yawa ba su da aiki amma to kuma zai kawo ayyuka kala-kala wanda mutane za su dogara a kai. Dr. Grema Kyari ya ce wannan farkawa ce ga waɗanda ke kammala makaranta da korafin ba ayyukan yi da su dage wajen koyar fasahar sana'a da ke kan na'ura mai kwakwalwa. Kyari ya ce daga ko ina mutum yake rayuwa zai iya samun aikin yi da zai bashi albashi ko kuɗin shiga don kula da tsadar rayuwa. Ana bukatar masu wannan skills ɗin a cikin fannin duniya. Za ka ka zama a cikin Kano, Kaduna, Maiduguri, bauchi neja ka yi aiki a america ta wannan hanyar gizo kuma a biya ka abubuwan abubuwa na matasan mu dole su tashi su saya karka ce ni na karanta chemistry na karanta biology na karanta political science wannan hanyar ba zan iya ba a'a ba haka bane kowanne bai karatu ba zai shiga wannan hanyar ya samu social skill ya samu soft skill kuma ya shiga cikin da ake bukata aiki da ake bukata ka zo da a cikin gidanka a cikin dakin ka kai aiki kuma a biya ka kuma ta hanyar gona aka kai zai kai amfani da wannan start up ka fara aiki ya eh, maka amfani sosai ilimin da muke bukata na ya kamata mutane su tashi su nema. Kyari da tawagar kwararru sun zaga sassan Najeriya musamman yankunan karkarar Arewa don wayar da kan matasa kan wannan abin da ke tunkarowa nan da shekaru shida masu zuwa. Shi kuma babban sakatare a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ambasada Nura Abbarim ya ce, 'yan Najeriya na ci gaba da samun kwararru da kan yi fice a duniya kuma gwamnati na basu kwarin gwiwa. Duk takardun da za ka nuna na Najeriya cewa kayi a nan ya tabbatar maka cewa ka yi qualifying a dauke ka aiki a ko'ina a duniya to shine muke yarjejeniya da su karancin wutar lantarki rashin wayar da kai da tsadar kayan aiki na daga dalilan da kan kawo rashin amfanar ɗalibai da ma sauran 'yan najeriya masu karamin karfi wajen cin moriyar fasahar zamani hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar kafin mu je ga shirinmu na gaba kuɗin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. want. da tsada motoci tsada sufuri ya tsada madalla a gaida sunusi anu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun a tashar ta boa africa a kan mita 200.5 zangon fm haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A satin da ya gabata mun dakatar da shirin ne a lokacin da shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz ke bayani kan mahimman abubuwan da dokar kare hakkin masu bukata ta musamman ta kunsa a Najeriya. Shingen da ke hana nakasassu kai labari a yayin zaɓuɓɓuka a matakin ƙananan hukumomi zuwa na jihohi ko na ƙasa na daga cikin abubuwan da kungiyoyin mutanen da ke da tawaya ke faɗi tashin ganin sun kawar da su a wani ɓangare na yaƙi da wariyar da suke fuskanta. wannan na daga cikin batutuwan da wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya tantauna kansu da suleiman abdulaziz wanne ya fara da wani babban albishir ga takwarorinsa wani kyakkyawan abu da ita dokar ta zo da shi wanda a najeriya wuri biyu ne daga lagos sai kaduna a jiki akwai asusun disability trust fund da aka kafa eh, yana tare a ciki wanda a ciki duka waɗannan ma'aikatu da na gwamnati da wane ne da 'yan kasuwa da wane ne Eh, a ciki akwai corporate social responsibility nasu da za su dinga zubawa eh, suna zubawa a ciki ba ma in lokaci ya yi ba ma sai an tambaye su ba saboda ya zama doka saboda ai babu ma'aikatan da kowane ne a cikin eh, tsarinsu da ba su da wannan corporate social responsibility babu sai dai kawai su ki kuma dole ana cirewa bari dawo da kai cikin siyasa wasu na cewa da a ce idda Allah ya muku yawa da haɗin kai da yadda kuke a harkar ƙungiyar ku kuma kun tsayu za ku iya sawa wani ya takara a siyasa tun da zaɓe ake yi wasu na ganin kamar ku kanku kuna tsame kanku kamar yadda ka ce ana cewa eh, ana kyamata yanzu ga doka ta ce a sa ku bai ɗaya da mutane me yasa ku a cikin ku kamar a Kaduna an ce akwai wani makaho da ya takara amma dai abin mamaki tun a wajen an fidda gwani ma ya samu ku ba za ku haɗa kanku kuma ku tsere ɗan takara ya taimaka harkar ku ba mutane masu nakasa ba tsama kansu suke yi ba tsami su ake yi ko kuma in ce siyasa ma ita ta tsami su kawai tana amfani da su ne wajen cimma biyan bukata ai mata sun fi kowa yawa amma me yasa mata ba sa cin zaɓe mu muna ma zaben kanmu amma mata idan za mu tuna shekarun baya ah, ai sai jibrin ta tsaya ƙuri'a ita kaɗai kawai eh, eh, eh, ta samu Eh, duka mata kuwa sun kisa abin nan. Ai cewa ki kan ba su da haɗin kai to kuma kana nufin ah, irin. Ku ba rashin haɗin kai bane. Ai ni da kai ina da nike maka magana na yi takaran. Amma abin da eh, ya faru ba wai rashin haɗin kai bane. A'a mutane ba su waye bane wajen mara mana bayan. saboda mutane ai a kullum kwanan duniya suna gani a matsayin tsangwaman nan wariya din nan wariya ita ce kan gaba sirge gani ai kai a matsayinka na mutum mai nakasa ka iya yin komi kullum sai dai ai kai irin eh, ka zama Allah ba ku mu samu ne kenan kana ganin idan dokar nan ta nuna za ku iya samu kwarai da gaske za mu samu eh, yanci cikakke ai ba al'ada bane kuma ba addini bane yau a ce babu masallacin da zaka je ka samu eh, mutum mai nakasa gurgu ne ladan ladan ma kawai addini ne ya faɗa haka ba addini bane al'ada ce ta mutane kawai da ganin rauni yau a sarauta ma ba za a ba ba a ba mai kasa ko babanka ne sai dai ka ji an kamo ka sai a ce an baka sarkin guragu ko sarkin makafi kana ganin ita wannan dokar za ta bude kofa a ce wai in za a eh, ai kaman yanda mata ne suke neman eh, kashi 35 din nan yanzu ana suna neman 50-50 to mu 60-40 ma muke nema a ba mu 60 saboda ai mun cancanta bari a ƙarshe in ji menene kake so da al'ummar gari da gwamnati su fahimta game da kokarin da kuke musamman tun da kai jagora ne na ganin cewa an daidaita tsakani tun da halittar Allah ce kamar inda ka ce kuma kokarin dokar nan ke kenan abin da nake so da kowa ya fahimta babu wata matalauciyar ƙasa sai ƙasar da ta gaza tallafawa na nakasassunta ko gajiyayyinta ba ta da tsari a gare a kansu yau idan ka je kasashen waje wurare da zaka fara gani su ne wuraren masu kyau kowa yana hada-hada kowa a cikin tsari eh kowa a tsabtace ko mai bara ne zaka ganshi a killace amma yau kana zuwa afirka ko nigeria wanda zaka fara eh, eh, karo da su akan titi kafin ka je masaukinka su ne nakasassu mu sani cewa ita nakasan nan nauyi ne na akan kowa mutane masu nakasa ba su fi karfin tsarin gwamnati ba yadda ƙasar na Allah ya ya albarkace ta da arziki idan a ce a yi wa mutane masu nakasa eh, eh, albashi ne wallahi ba zai shafi komi daga cikin arzikin ita ƙasar ba sannan kira na ƙarshe na fi kallon matsalan akan iyaye saboda eh, ita bara da menene tana farawa daga gida ne za ka ga in aka sami mai nakasa sai ka gani tun ana cikin gida duk wanda ta ji Eh, ya ji eh, abin nan war ko ya ji abin nan sai ka ga ya zo a dan ba malam eh, gurgu ko a dan ba malam makahu wannan sadaka tun ana dan bashi a cikin gida ana neman wata biyan bukata sai a fara ajiye shi a bakin kofa duk wanda zai fita a unguwan yana dan jefa mai a yi mana addu'a a yi mana addu'a kuɗi daɗi gare su tun ana jefa mai yana ƙara girma yana ƙara girma da kanshi zai fita tun daga cikin unguwa zai fara daga ya shiga kasuwa to tafiya ta tafi Wacewa kake daga gida ake fara koyar da bara gaske. To daga jihar Kaduna za mu garzaya jihar Neja inda kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata masu bukata ta musamman sun fara kiraye-kirayen ganin gwamnatin jihar ta warware wata matsalar da suka ce sun gano a tattare da shirin samar da aikin yi ga jama'a. Kawo yanzu ba wani martani daga wajen gwamnati domin a hirarsa da wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari wani lauya mai zaman kansa a jihar neja ya yi karin haske kan abin da doka ta ce domin nakasassu idan ana maganar kasafta abubuwan da suka shafi tafiyar da lamuran al'umma sunana bala ibrahim zuru ni lauya ne mai zaman kanshi a nan garin mina gaskiya akwai doka akan haka discrimination against People with uh, Physical Disability Prohibition Act 2018. Shi wannan doka kai tsaye ya yi tanadi ya yakin provision da cewa dole ne gwamnati ta yi ma nakasassu tanadi na gurbi a yayin daukan ma'aikata wurin aikin gwamnati ko aikin gwamnati section 28 29 da tati na wannan law din shi ya yi makin wannan tanadi wanda duk wanda ya saba ma ma wannan dokan is a criminal offense ana iya yanke mai hukunci a ci mishi tara na in kamfani ne ana ci mata taron dubu ɗari biyar in kuma individual ne ya yi wannan laifi ana ci mai taron dubu ɗari biyu da hamsin wanda ba gwamnati za a ba wannan kuɗi ba shi na kasashen nan wanda aka tauye ma haƙƙin daman ya samu aikin gwamnati shi ake ba wannan kuɗin so akwai doka a ƙasa act ne ma na federal government wadda ta tilasta ma gwamnati ta yi makin wannan tanadi sashi na ashirin da da tara na wannan doka na cewa total number a ma'aikatan da za a ɗauka dole ne a keɓe ma su kasassu 5%. Na'am, to yanzu su wannan da suka yi korafi a nan Niger kenan suna iya kai ita gwamnatin Niger kara akan wannan al'amari kenan. Kwarai-kwarai shi wannan dokan Discrimination Against People with Fiscal Disability Act din ya ce duk wanda ya tauye musu wannan haƙƙi suna da daman su shigar da criminal case against mutumin nan ko kuma civil to kaga tun da shi tun da gwamnatin jiha musamman gona yana da immunity constitution ta ba shi wannan kariya har ba a shigar da criminal case a kan shi amma ana iya shigar da civil case suna iya shigar da civil case against the government akan neman hakkin su wannan dokan ya yi wannan tanadi. To masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar kaduna suleiman abdulaziz da barista bala ibrahim zuru lauya mai zaman kansa amina da wakilin muryar amurka isa lawal ikara sai mustapha nasiru batsari ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima a gaida sule yanzu kuma ga labaran duniya a takaice To shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya faɗa a yau laraba cewa zai sauka daga bukamansa na shugabancin jam'iyyarsa ta Republican a majalisar. McConnell ya bayyana hakan ne a zauren majalisar inda ya ce a watan Nuwamban wannan shekara zai sauka daga mukamin nasa. Ya kuma ce zai ci gaba da zama a majalisar amma zai ja gefe don ya ba sabbin jini damar da za su sarrafa akalar tafiyar Republican a majalisar ta dattawa. a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran za a jana'izar shugaban yan adawan kasar rasha alexei navalny a wata majami'a da ke birnin moscow jana'izar da za a bari jama'a su halatta sai dai babu tabbacin ko hukumomin kasar ta rasha za su yi yunkurin hana mutane halartar jana'izar makusantan marigayi navalny mai shekaru 47 sun ce wurare da dama sun ki amincewa su karbi taron jana'izar Navalny ya kasance mutum mai sukar lamirin shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ya rasu a tsakiyar watan Fabrairu a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya yayin da yake tsare a wani gidan yari. Mai magana da yawun Navalny Kira Yarmish ta faɗa a kafar X cewa mafi akasarin wuraren jana'izan da suka tunkara sai su ce babu gurbi yayin da wani ma ya fito fili ya faɗa musu cewa an haramta musu su gudanar da aikin jana'izar ta Navalny. hukumomin rasha sun ce ba su da masaniya kan musabbabin mutuwar ta navalny wasu masu kada kuri'a a zaben fidda gwani da aka yi a jihar michigan a tsakanin masu takarar mukamin shugaban kasa sun nuna wa shugaba joe biden su kan yadda yake goyon bayan isra'ila a yakin da ya halaka kusan falastinawa dubu talatin a gaza hakan na faruwa ne yayin da masu shiga tsakani ke kara kaimi a kokarin da suke na ganin sun cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a yakin da ake yi a gaza gabanin fara azumin watan ramadana a watan maris sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi ya nuna kashi 13 cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat a jihar ta michigan mai mahimmanci a zaben amurka wacce har ila yau take dauke da dimbin larabawa amurkawa sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da listen to michigan don tursasawa biden ya amince da matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin na gaza dakarun amurka tare da haɗin gwiwar kawayen kasar sun ce sun kakaɓo jirage mara matuka guda biyar da mayakan huti suka harba a tekun maliya a daren talata sashen bada umarni na rundunar sojin amurka ya ce an harbo jirage mara matuƙan ne daga yankunan yemen da mayakan na huthi da ke samun goyon bayan iran suke da iko da su masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da julius rasham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu bill ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya salam.